Mai sauraro Assalamu alaikum. Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI ke maka mara ba cikin wani sabon shiri na mu zagaye duniya. Shirin da ke tacewa gami da zakulo wasu daga cikin labarai ko kuma rahotannin da suka gabata a makon da ya kare domin bitar su. Kamar yadda masu iya magana ke cewa waiwaye adon tafiya. Daga cikin labaran da ke kunshe a cikin shirin na wannan mako akwai rahoton da kungiyar masu taimakawa likita da unguwar zoma a Najeriya wadda a cikinsa kungiyar ta bayyana asarar mambobinta sama da dubu goma sha ɗaya da suka ƙetara zuwa ƙasashen waje. Sai kuma batun ministoci a Najeriya da suka ajiye ayyukansu domin shiga takarar ɗarewa mukaman siyasa a zabukan shekarar 2023. A Togo kuwa a karon farko 'yan ta'adda sun kai harin da ya yi sanadin hasarar rayuka. shirin na zagaye duniya ya kuma waiwayi halin da ake ciki a yankin falasinawa da kasar isra'ila dangane da kashe 'yar jaridar kafar watsa labarai ta al jazeera wato shirin abu akleh Ƙungiyar masu taimakawa likita da unguwar zoma a Najeriya ta ce ta yi asarar mambobinta sama da dubu goma sha ɗaya da suka bar ƙasar zuwa ƙasashen da suka ci gaba a cikin shekaru uku domin samun rayuwa mai inganci kamar yadda za a ji cikin rahoton Ahmad Abba. Shugaban ƙungiyar Michael Naci ya bayyana wannan adadi dangane da bikin duniya na makon masu aikin taimakawa likitan, inda ya danganta matsalar da aka samu da rashin ingancin yanayin aikin da kuma wahalar da suka sha sakamakon barkewar annobar corona. Naci wanda ya ce masu irin wannan aiki akalla dubu biyar suka rasa rayukansu a kasashen duniya sakamakon annobar corona a shekarar 2020. ya ce Najeriya na matukar fama da karancin masu aikin taimakawa likitocin. shugaban kungiyar ya bukaci gwamnatin najeriya da ta sake fasalin aikin wajen inganta shi yadda mambobinsu za su daina tserewa zuwa kasashe da suka ci gaba domin samun rayuwa mai inganci ita ma kungiyar likitocin najeriya ta ce mambobinta sama da dubu tara suka tsere zuwa kasashen amurka da burtaniya da canada tsakanin shekarar 2016 zuwa 2018 daga batun lafiya kuma sai na ceton rai inda wakilinmu a jihar kaduna aminu sani sado ya rawaito mana cewar iyalan fasinjojin jirgin kasan da 'yan bindiga suka sace akan hanyar abuja zuwa kaduna sun buƙaci tattaunawa da maharan domin kubutar da 'yan uwan nasu. Bayan kwashe fiye da kwanaki arba'in a hannun 'yan bindiga, 'yan uwa da iyalan fasinjojin da lamarin ya rutsa da suna kokawa dangane da halin ko in kula da suka ce gwamnati na nunawa. Asali ma a cewar su kokari gwamnati ke yi na jirgin ƙasa ya dawo bakin aiki, kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da zanga-zanga ya shaida mani. Babu abin da yake da ciwo da rashin ma tunani da rashin hankali a ce hukumar jiragen ƙasa su abinda suke tunani abinda zai shiga aljihunsu da abin za su samu amma ba su tunanin da cewa hakki ne a kansu mutanen nan suna hannunsu ne wannan abin ya same su amma suna tunanin su su gyara jirgin su dawo su ci gaba bayan wallahi cikin su babu wani daga cikin hukumar tun daga ministan su har zuwa ne da ya neme mu ya jajanta mana ya tausaya mana akan wannan abu mu a matsayin da muka dauka ba za mu yadda ba mun dauki matakin da cewa in Allah da in ma can za mu je mu tsaya shi jirgin shi ma su ida abin da suka dauko ya ida mulkushe mu to sai yayi kawai Dr. Awal Abdullahi mai sharhi ne akan al'amuran da suka shafi tsaro a jihar Kaduna. Idan jirgin ƙasa ya ci gaba da aiki tsoron da suke ji na cewa za a manta da 'yan uwansu da iyalansu zai iya zamantowa gaskiya yanzu haka da nake hada wannan rahoto gwamnatin jihar kaduna na gana wasu da shugabannin kungiyar waɗanda aka sace masu yan uwa a harin jirgin kasa na ranar 28 ga watan maris aminu sani sado kaduna arafa hausa To kan batun siyasa kuma a Najeriya, ministan yada labarai Lai Muhammad ya ce zuwa ranar Juma'ar da ta gabata, ministoci tara ne suka sauka daga mukamansu. Bayan da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya umarci su yi hakan kafin ranar 16 ga watan Mayu. bayan da suka bayyana sha'awarsu ta tsayawa takara a zaɓuka masu zuwa dangane da kalubalen da ke gaban shugaban najeriya wajen zaɓo waɗanda za su maye gurbin ministocin da suka ajiye mukaman nasu ne kuma muka tuntuɓi ibrahim garbawala mai sharhi kan lamarin siyasar ƙasar ta najeriya na farko maganar dama na sauka haka ya kamata tunda duk abin da aka ce kundin tsarin mulki ya yi tsokaci a kai to za a yi abin da aka ce ko abin da ya dace batun roƙo wadda shi yana ganin azanci ne watakila na siyasa maimakon kai tsaye tuna musu da doka a'a ya zama cewa yana ganin babu daɗin rabuwa da su kuma dai ya zan wajibi a rabu watakila shi yasa zai yi amfani da kalma ta roƙo cewa su sauka. lokacin da aka bijiro da wannan batu wasu sun so su rika yin wata fassara a shari'ance cewa ba haka dokar ke nufi ba amma a zahiri dai kamar haka din ya tabbata yau a kai kasar najeriya duk yadda doka ya kai ga bayani ko fassara sai ka ga cewa akwai waɗanda suke neman su juya abin saboda ta zo daidai da son ra'ayinsu to wannan shi ke kawo irin wannan fassara da kake gani ko kuma juya al'amura bayan saukar waɗannan mutane abin da ke gaba shine yiwuwar yi wa gwamnati garan bawul saboda naɗa sabbin ministoci akwai yiwuwar hakan za ta faru a gauce kuwa a najeriya to kaga mai girma shugaban ƙasa a tafiyarsa karninsa na farko in ka da ya shigo sai da aka samu watanni ɗaya biyu har shida babu ministoci an kai ga duk irin ihu da 'yan najeriya suka yi ya yi kunnen uwar shegu a wannan lokaci wannan kuma shi kansa a lokacin daga baya ya zo ya ga illar da abin ya jawo masa yanzu ko da yake da sauran abin da ya kai wajen a wata goma sha ai kaga ko zai tsaya ya yi tunanin wancan karatu ko darasi da ya samu to ina ma kuma ka kamanta ana dabda lokacin da dole ne ya zama akwai ministoci a ƙasa dalili shine mun sani cewa kujerun ministocin nan dama kujeru ne na 'yan siyasa don haka ita jam'iyya za ta matsa shugaban ƙasa ya tabbata cewa akwai ministoci a ƙasa saboda ne saboda su ne waɗanda suke gadara cewa za su tafi yankunan su su je su neman musu kuri'a to kaga ko in bai haka ba fati kanta za ta matsa masa To yanzu kuma sai Burkina Faso, inda rundunar sojin ƙasar ta sanar da kashe 'yan ta'adda sama da hamsin sakamakon farmaki har sau biyu da dakaranta suka kai kan maɓoyar 'yan bindigar. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce an kai harare kan maɓoyar 'yan bindigar ne a wani yanki da ke arewa maso yammacin ƙasar ɗaya daga cikin wuraren da ake kallo a matsayin matattarar masu tayar da kayar baya da ke ikirarin jihadi a ƙasar ta burkina faso A makon da ya kare Togo ta shiga sahun kasashen yammacin Afirka masu fama da matsalar ta'addanci bayan da 'yan ta'adda da ake zargin cewa magoya bayan kungiyar da ke da alaka da alka'ida ne suka kai hari tare da kashe sojojin kasar har guda takwas tare da jikkata wasu sha uku a kusa da iyakar kasar da Burkina Faso. Wannan ne dai karo na biyu a cikin watanni shida da masu ikirarin jihadi ke kaiwa kasar ta Togo farmaki. To sai dai har ya zuwa ƙarshen wannan mako babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. a jamhuriyar nijar kuwa babbar daraktar kungiyar oxfam reshen kasar faransa da ta kai ziyarar aiki a kasar ce ta tattauna da wasu kungiyoyin farar hula da ta jima tana aiki tare da su domin jin yadda suke kallon shirin aikewa da sojin kasar ta faransa zuwa nijar din inda ta ce lamarin na bukatar lalle a saurari matsayin kowane bangare na kasar dangane da wannan batu daga mai wakilin mabaro arzika ya aiko mana da rahoto Daraktar kungiyar agajin ta ƙasa da ƙasa Oxfam Reshen ƙasar Faransa, Madame Cécile Duflo, ta soma ne da ganawa da shugaba Mohamed Bazoum, inda suka tattauna akan zantutuka masu muhimmanci da suka hada da tasirin da canje-canjen yanayi ke yi ga ci gaban ƙasashe masu tasowa irin su Nijar, da wagegen gibin da ke akwai tsakanin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da masu ɗan ƙaramin ƙarfi ta fannin tattalin arzikin da sabbin ƙalubalen da ƙasar ta Nijar ke fuskanta masu nasaba da matsalolin tsaro ko kuma rawar da ƙungiyoyin farar hula ke iya takawa cikin domin tafiyar da mulkin demokradiyya na gari wannan ne ya kai ta ganawa daga bisani da kawancen kungiyoyin farar hula na rotab inda ta nemi jin ra'ayoyinsu dangane da yadda al'amura ke tafiya a ƙasar ta Nijar. Je crois que si on veut qu'une démocratie soit vivante, il faut absolument que le pouvoir s'exerce et que les contre-pouvoirs s'exercent aussi. Ta ce ina ganin idan ana son raya tafarkin demokradiyya wajibi ne dabla da gwamnati a samu wasu masu iya taka ma gwamnatin birki idan ta kauce ma hanya hatta halin da ake ciki na shirye-shiryen shigo da sojojin ƙasar faransa da na ƙasashen turai domin kama ma gwamnatin ta nijar wajen murƙushe ta'addanci ta nemi jin matsayin ƙawancen na rota kuma ɗaya daga cikin jami'ansa bubakar iliyasu ya shaida mata cewa mun kwatanta musu kamar ana zancen sozawa da za a zuwa a jibga a nan nijar muka ce musu matsalar nijar ba matsalar soja ba ne na ƙasashen waje matsalar abinda muke bukata tallahi ne na wajen nemo rahoto wanda zai ba dama ina suka ina suka shiga kuma da bindigogi wanda za mu samu yaƙi muna gudun ai irin abin da ya faru a afghanistan za iya cewa dai tuni bakin alkalami ya bushe game da wannan magana domin majalisar dokoki ta ba gwamnatin izini da babban rinjaye yayin muhawarar da kai a kwanakin baya baro arzika ne mai rafi to cikin makon da ya gabata hukumar samar da wutar lantarki a ghana ta ce daga cikin mutane sama da dubu goma sha biyu da take zargi da satar wutar kasar yanzu haka tana shirin gurfanar da dubu ɗaya da da arba'in bakwai a gaban kotu kuma dukkaninsu sun saci wutar lantarkin ne tsakanin shekarun tara zuwa da ɗaya wakilinmu shamun bako shine aiko mana da wannan rahoto daga birnin accra daga cikin mutane 12,416 na kwastomomin hukumar kula da wutan lantarki da ta gano suna satar wutan lantarki 1,047 ne hukumar ke shirin gabatar da su a kotu don hukunta su hukumar kula da wutan lantarki dai ta ce tana hasarar kimanin kuɗi dala miliyan biyu a kowace shekara a sanadiyar satar wutan lantarki salihu bab babbar jami'i ne na hukumar ki ya man bayani matakin da muka doki kan waɗanga mutane da muka prosecuting su ne Eh, suna violate rusun eh, na wuta matsalar da ke faruwa ne muna use eh, prepaid da postpaid kuma mutane sun fi sata postpaid ba su biyan shi sa mun mataki da mu bi mutane a su yi bincike a gane waɗanda ke satan waɗannan light she mu kama su. Tuni dai al'ummar ƙasar Ghana suka fara tofa nasu albarkacin baki. Mataki ne mai kyau domin a samu a hukunta dukkan masu sata wutan lantarki ne eh, bai kamata a ce wasu na amfani da wutan lantarki ba sa biya ba domin yau talakawa na wahala suna samun kudin su kadan da su ji sukan biya kudin lantarki to me yasa masu kudi ko kuwa annu da shudi ko kuwa hukuma ba sa biyan kudin wuta ya kamata su nemi wasu matakai na musamman ko wasu wato na'ura na zamani su iya su gano irin mutane da ke aikata irin wayannan ababa hukumar kula da wutar lantarki ta ce za ta yi karin kaso 148 na kudaden wutar lantarki da take cajen jama'a abdallah shamun bako accra rfi ta yanzu kuma sai jamhuriyar congo inda 'yan ta'adda suka kashe mutane fiye da goma a wani hari da suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira a gabashin kasar kamis sale na dauke da karin bayani a cewar wata kungiya da ke sanya ido akan yadda al'amura ke gudana a yankin kst a ranar litinin ne aka kai harin ta ce tana zargin kungiyar 'yan ta'adda ta kodeko wacce ke ikirarin kare 'yan kabilar lendu da kai harin shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ke yankin duju jules tsuba ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na ap cewar mafi yawancin waɗanda harin ya shafa yara ne kuma da yiwuwar adadinsu ya ƙaru yankin ituri da kuma makwabtansa na arewacin cubu sun kasance ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron gwamnati tun a watan mayun shekarar da ta gabata da zumar kare hare-haren 'yan ta'adda sai dai har yanzu ana ci gaba da kashe fararen hula a cewar kungiyar ta KST daga watan Mayun shekarar da ta gabata zuwa watan Afrilun wannan shekarar kimanin fararen hula 2,500 ne har-haren 'yan ta'adda daban-daban ya kashe. Kungiyar Amnesty International a wani rahoto da ta fitar ta ce maimakon gwamnatin jami'an tsaro da ke yankin ta kare rayukan al'umma sai kara ta barbarewa da abin yayi a zimbabwe kuwa giwaye ne suka tafka barna inda suka kashe mutane akalla 60 a shekarar bana kamar yadda za a ji cikin rahoton Muhammad Sani Abubakar. Sabanin yadda yake a sauran kasashen duniya inda ake asaran giwaye saboda mutane na kashewa don samun haurensu, Zimbabwe yawan giwayen karuwa yake da kashi biyar cikin ɗari kowane shekara. A wasu yankunan giwayen sukan yi kiwo ne har su cimma gidajen mutane, wanda hakan ke sa mutane su far musu har a ji musu rauni. Kamar yadda mai magana da yawon gwamnati Nick Mangwana ya shaida. Nick Mangwana ya kara da cewan mafi yawancin giwayen da aka raunata ne ne suke fusata su kai wa mutane hari rikici tsakanin giwaye da mutane ya zama babbar matsala da a kullum karuwa take inda a wannan shekarar kadai mutum sittin suka yi asarar rayukansu yayin da wasu hamsin kuma suka samu rauni mai magana da yawon gwamnatin ya kuma shaida cewa a shekarar 2021 giwayen sun kashe mutum 72. giwayen sukan yi kiwo ne har a wajen gandun dajin da aka keɓe musu su kuma mutane saboda talauci daga ruwan yawar al'umma sukan matsa kusa da inda giwayen suke to yanzu kuma shirin na zagaye duniya zai yi waiwayi yankin gabas da tsakiya inda kungiyoyi da kasashen duniya suka bayyana bacin ransu da kisan gillar da jami'an tsaron isra'ila suka yi wa wakiliyar al jazeera shirin abu akle lokacin da take ɗaukar rahoton samaman da sojoji ke yi a gabar yamma da kogin jordan tuni dai kungiyoyin falasɗinawa da masu kare hakkin bil'adama suka buƙaci a gudanar da bincike a kan lamarin hanan ashirawi na ɗaya daga cikin shugabannin falasɗinawa wadda kuma ta yi tsokaci akan al'amarin samun damar kai wa 'yan jarida hari ya sha faruwa tun a shekarar dubu biyu inda aka kashe 'yan jarida 47 ɗaruruwa suka samu raunuka sannan kuma wasu da dama aka kama su isra'ila na ƙoƙarin musgunawa masu neman mafaka 'yan jarida da falastinawa da ke ƙoƙarin bayyana haƙiƙanin gaskiyar abin da ke faruwa don duniya ta sani ta kasance a cikin irin waɗannan mutanen inda kowa ya santa aka yarda da ita kuma ake girmama ta a juma'ar nan da ta gabata ne dai aka binne ya shirin abu akle bayan taron dubun dubatar mutanen da suka halarci jana'izar ta. a makon da muka yi bankwana da shi aka bayyana fargabar mutuwar wasu mutane 60 masu neman mafaka a wata makaranta da ke wani ƙauye a gabashin ukraine bayan da rasha ta yi lugudan wuta a kan makarantar kamar yadda za a sake ji a rahoton michael kudisin gwamnan yankin luhan sergi gaidai ya ce wani makami da aka harba ya fada wata makaranta a ƙauyen belogorika kuma abin takaici ya lalata ta gaba ɗaya gwamnan ya bayyana ta shafin sa na telegram cewa daga cikin jimillar mutane 90 da ke makarantar an ceto 27 ana kuma fargabar 60 sun riga mu gidan gaskiya kamfanin dillancin labaran faransa ya ruwaito cewa masu aikin ceto sun gagara yin aikin su daga lokacin da lamarin ya auku har cikin daren asabar saboda fargabar wani hari. a wani rahoton kuma tun daga ranar lahadi masu aikin ceto suke laluban waɗanda ke da sauran numfashi a ƙauyen shafilika bayan da wani hari ta sama ya fada wani gida da mutane goma sha ɗaya ke neman mafaka a ƙarƙashinsa a cewar gwamnan yankin luhans ɗin To ana tsaka da wancan jimami ne kuma Amurka ta yi gargaɗin cewa shugaban Rasha fa Vladimir Putin a shirye yake ya ci gaba da jan ƙafa a yakin da yake gwabzawa da Ukraine. Kuma ba zai dakatar da mamayar da yake wa yankin Donbass ba da ke gabashin ƙasar ta Ukraine. Ka misali shi ya kawo mana wannan labari. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka Avril Haines ya ce Putin ba zai kawo ƙarshen yakin da yake yi ba bisa ƙudurinsa na gina wata gada zuwa yankin da Rasha ta mamaye a Moldova. Hasashen na Washington da yana zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ta ce kasancewarta a ƙungiyar tarayyar Turai za ta yi shiri ne a cikin yanayi na yaƙi da kuma kwanciyar hankali. yayin da take ci gaba da turziya game da yunkurin rasha na samun nasara a gabashinta ukraine ta yaba da yadda ta ce jamus ta sauya matsayinta a kan takunkuman da aka sanya na sayan man rasha da kuma bata makamai har yanzu dai ana ci gaba da gwabza rikici a kudancin ukraine tare da harba makami mai linzami a tashar ruwa ta odessa yayin da hukumomi suka ce sojoji kimanin dubu ɗaya ne suka makale a birnin maripol a dai watan fabrairu ne dai rasha ta kaddamar da mamayar ta a ukraine amma sojojin ukraine sun yi nasarar fatattakar sojojin moscow daga kiev kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya amince da kaddamar da bincike kan wasu manyan laifukan cin zarafi da sojin rasha ke aikatawa a ukraine da 'yan majalisa 33 suka kada kurar amincewa da bukatar gudanar da bincike kan laifukan da ake zargin sojin rasha da aikatawa da nufin hukunta waɗanda suka aikata sun to sai dai kasashen china da eritrea sun kada ƙuri'ar kin amincewa da kudirin yayin da kasashe sha biyu ciki har da india da pakistan da kuma cuba suka ƙaurace wa zaben rasha dai ta ki halartar taron bisa dalilin cewa siyasa ce tsagwaranta a cikinsa a ranar larabar da ta gabata aka gudanar da bukukuwan tunawa da zagayowar ranar da aka haramta bauta a faransa domin tunawa da irin mummunan tasirin da cinikin bayi ya haddasa wa kasashen afirka da kuma sauran sassa na duniya mabula sumaro mamba ce a kwamitin tattara bayanan tarihi game da bautar da ɗan adam a faransar kuma marubuciya wadda ta ce tabbas manyan ƙasashe sun yi amfani da wannan safara ta cinikin bayi domin azarta kansu. Exactement le travail gratuit Tabbas tsarin bautar da mutane da turawa suka aiwatar shine kashin bayan gina tattalin arzikin kasashe 'yan mulkin mallaka haka manyan kasashen turai suka rika yi a lokacin kafin su yada wannan manufa zuwa nahiyar amurka haka zalika sun rika wawashe arzikin kasashen da aka bautar sun yi amfani da bautar da dan adam a matsayin wata hanyar zuba jari a nahiyar amurka kafin daga bisani su fara janye kudaden a matsayin ribar da suka ci daga wannan haramtaccen ciniki zuwa kasashen su na turai To da wannan shirin mu zagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin labarin makon da suka gabata. To da wannan shirin mu zagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin labarin da kuka saurara a makon da ya gabata yake karkarewa kuma a madadin abokan aiki da dukkanin waɗanda aka ji Nura Ado Suleiman da na shirya na kuma jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa na Arafai kewa mai sauraro fatan alkhairi.